Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalar da kuma niyyar murya arewa. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce har yan Saudiya bata biya diya 'yan Najeriya nan da suka rasa rayukan sakamakon faduwar kugiyar daukan kaya a masallacin Ka'aba a bara. Sai kuma kira da manoma a yankin Shimankar suka yi ga gwamnatin Najeriya da ta yi wa Allah ta biya su kuɗin shinkafarsa da ta karɓa a bara. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ma'aikata da malamai da ɗalibai ne ke fuskantar ƙalubale a jami'ar da magaran sai kuma shirin kallabi tsakanin rauna wanda maryam dauda za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a 'yan sandan faransa sun kama wasu mata guda uku wanda ake musu zaton suna yunkurin shirya kai hari na saba da wata mota da aka gani a farko-farkon wannan mako dauke da silindan gas guda shida a birnin paris ministan harkokin cikin gida na faransa bernard kasnov ya ce wa'annan mata guda uku masu shekaru daga 19 zuwa talatin da tara mata ne da aka sauya wa ra'ayin aƙida wanda suke da niyan ɗaukar wasu matakai na kawo munanan tashin hankali a ƙasar kama su ya biyo bayan wani bincike ne da aka gudanar akan wata mota wanda aka kama da silindan gas guda kusa da ainihin cocin notre dame da ke birnin paris a farko-farkon wannan makon mai motar mahaifin ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ne an harbe ɗaya cikin 'yan matan amma kuma wani ɗan sanda ya samu rauni na suka da aka yi masa da wuƙa da farkon wannan da farkon shekarar 2015 zuwa wannan lokacin mutane sama da dubu mutane sama da 200 ne aka kashe a faransa a hare-haren ta'addanci 'yan sanda a ghana sun ce sun gano wasu wurare da suka kai dubu biyar da ke da bukatar kulawa inda ake ganin za a iya samun tashin tarzoma kafin babban zaben kasar na ranar bakwai ga watan disambar wannan shekara kuma 'yan sandan sun fara daukar matakai na magance wannan rigimar da ake fargaba za ta iya tashi kakakin ma'aikatar 'yan sandan ghana cephas arthur ya ce rundunar 'yan sanda na da alhakin da iko da kundin tsarin mulkin kasar ya bata na tabbatar da zaman lafiyar jama'a a lokacin waɗannan zaɓuka na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma na ƙananan hukumomin da za a yi. Cephas Arthur ya ba da wannan alƙalumin wuraren dubu biyar da za a iya samun rigingimu a faɗin ƙasar baki ɗaya ne biyo bayan wani kashedi da hukumar zaben ƙasar ta yi cewa akwai yiwuwar ɓarkewar tashin hankali a kashi talatin cikin ɗari na mazaɓin ƙasar. Kuna sauraron waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Ta wani bangare kuma tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi a nan ya tabbatar wa al'umman ƙasar Myanmar ko kuma Bama cewa ba ya je ne ƙasar don kare haƙƙin bal'adama ba sai dai ya je ne don ba da shawarwari yadda za a rage rigingimu da ke tashi tsakanin musulmi da mabiya addinin Buda. a wani taron manema labarai da ya yi a jiya alhamis a yango kofi anan ya ce ba su zo kasar a matsayin jami'an bincike ko 'yan sanda ba ya ce sun zo ne don ba da gudunmuwa bisa gayyatar gwamnatin kasar ta bama ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka tarbi ɗan asalin ghana kofi anan a cikin fushi a lokacin da ya isa jihar rakin da ke yammacin myanmar a farkon wannan mako a matsayin ɗaya daga cikin tawagar mutane tara masu neman hanyoyin da za a kawo ƙarshen rigingimun ƙabilanci da na addini masu tsanani wanda suka jefa al'umman ƙasar cikin wahaloli masu yawa masu zanga-zangar sun taru a wajen filin saukan jirage a babban birnin na rahin inda suka nuna fushinsu cewar 'yan kasashen waje suna tsoma musu baki a cikin matsalolinsu na cikin gida. an rawaito wata girgizar ƙasa a koriya ta arewa kusa da masana'antar makaman nukiliya ta fungeri wanda ya ta da tsegumin cewa kila ƙasar ta, gurguzu ta gwada nukiliyar ta a karo na biyar kenan cibiyar auna girgizar ƙasa ta turai ta ce ƙarfin girgizar ƙasar ya kai ya fi ƙarfin ma'aunin maki biyar yayin da amurka kuma ta ce ya kai maki biyar da ɗigo uku gwamnatin ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta faru ne bisa fakon sararin ƙasa yayin da girgizar ƙasa ta Allah da annabi ta kan faru ne a ƙarƙashin ƙasa. Wani jami'in Koriya ta kudu ya shaidawa kamfanin lallacin labarai na Yonhap cewa akwai alamar an gwada makamin nukiliya ne kuma shine ya janyo girgizar ƙasar. Ko da yake babu wata sanarwa kan haka da aka bada a hukumance. yau juma'a ce koriya ta arewa ke shagalin kafuwar ƙasar kuma galibi a irin wannan ranar ce koriya take gwajin sabbin makamanta na nukiliya da makaman nukiliya masu linzami koriya ta arewa ta daɗe tana barazanar kai farmaki da makaman nukiliya akan ƙasashen da take kallo a matsayin makiyanta kamar koriya ta kudu da amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a geneva a yau juma'a a wani kokarin shirin tsagaita wuta a siriya ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce tattaunawar tasu ta mai da hankali ne akan yadda za a rage tashin hankali da faɗaɗa daman kai kayan agaji ga mutanen siriya da kuma hanyar warware wannan yakin basasa da ke karewa kerry da lavrov dai sun haɗu a lokuta da dama a wannan mako ko kuma a tsakanin makonni biyu inda suka fara haɗuwan a a ƙasar china a taron manyan ƙasashen duniya na g20 sannan kuma suka haɗu a geneva amma duk da haka ba a cimma matsaya ba a wannan tsagaitautar jami'an diplomasiya na amurka dai sun zanta da muryar amurka su kuma sun bayyana rashin jin daɗin su akan haka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc kamar yadda aka ji a farkon shirin gwamnatin najeriya ta ce har yan saudiya bata biya diyar 'yan najeriya nan da suka rasa rayukan sakamakon faduwar kugiyar daukan kaya a masallacin ka'aba a bara ba daga maka ga mustapha nasir batsari da karin bayani gwamnatin najeriya ta ce har yanzu gwamnatin kasar saudi arabia bata biya diyar mutane shidda 'yan najeriya ba da kugiyar daukar kaya ta kashi a masallacin kaba da ke birnin makka a shekarar da ta gabata a wani taron masu ruwa da tsaki a kan shirin hawan arfa na wannan shekara mai riƙe da mukamin jakadan najeriya a ƙasar ta saudi arabia ambasada salisu umar ya ce kawowa yanzu babu wani bayani daga ƙasar ta saudiya amma suna ci gaba da tuntuɓar gwamnatin ƙasar mutane shida ɗin nan da suka samu matsalan wannan eh, a makka to su har yanzu saudi, ba ta ba da compensation nasu ba da wasu abubuwan da ya dace da ya kamata a basu to nigerian embassy da nigerian consulate da ke jidda muna yi ta kokari muna meetings muna ziyartar su waɗannan hukumomi da na saudiya da abubuwan zai shafa taron da ya samu halartar dukkanin masu ruwa da tsaki akan aikin hajji daga bangaren nigeria a cikin jawabin da ya gabatar snup alhaji yahaya abubakar ya jaddada matsayinsa na kasancewa amirul hajjin najeriya na wannan shekara al'amarin da ke zaman mai da martani ga hukumar alhazan najeriya da ta kira shi shugaban tawagar majalisar koli ta addinin musulunci a wajen aikin hajjin kamar yadda ya yi karin bayani known as Amir Hajj team. is not a technical team, neither is there to check or to supervise the work of any technical body like National Hajj Commission, the team is there under the spiritual ordinance of Islam that we have a group of Muslims. Ya ce tawagar Amirul Hajjin ba ta zo ne domin sanya ido ko kuma bincike akan ayyukan hukumar alhazan ba, a'a ta zo ne domin ba da shawara a matsayinsu na shugabannin musulunci na Najeriya. Dr. Aliyu Tanku da ke zaman ɗaya daga cikin jami'an hukumar alhazan Najeriya ga abin da yake cewa akan waɗannan kalamai na tsunufen alhaji hayya abubakar a to wannan ya wuce abin da ni zan iya faɗi amma ai ga yanzu ya wannan bayani ɗin kuma kamar yadda aka ce kamar yadda shi ma da kanshi ya ce in allah so kuma an koma gida eh, irin duk waɗannan abubuwa ɗin za a gyara su da sauransu a baya dai gwamnatin najeriya karkashin jagorancin muhammadu buhari ta soke bayar da tallafi ga aikin hajjin tare da daina daukar nauyin tawagar amirul hajjin mustapha nasiru batsari murya amurka daga makka saudi arabia a gaida mustapha kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. mota kai Allah ji an ka ba wa wa ban binta kanan alikin ba wa da ke kwale a ayon da na so maza magulza injin na zamma ko ya Jirgi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah kanshi da shida tuke tandau mai kano mai saje sanye da bature posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa kanfe to ka sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alikin kai ita tuwa abincin giwa wanda kwana da yunwa bawa kuma kuma yi ka kwana da wuta Allah ya ji kan marigayi shata yanzu kuma sai jihar plateau inda manoma suka yi kira gwamnatin tarayya da taimaka ta binciki bashin da ta karba daga gurinsu a bara ga zainab babaji da ƙarin bayani Al'ummar yankin Shimankar a ƙaramar hukumar Shandam da ke nan jihar Filato sun buƙaci gwamnati da ta gudanar da bincike kan su fiye da naira miliyan arba'in da suka ba gwamnatin tarayya shinkafa ta hanyar wani kamfani mai suna Fidol. Al'ummar Shimankar dai akasarin su manoman shinkafa ne. A cewar waɗanda suka zo da koke kan salwantar kuɗin nasu fiye da naira miliyan arba'in. Shekaru da dama suna hulɗa da kamfanin ta hanyar ba su ingantaccen iri daga gwamnatin tarayya. Bayan sun yi noma, kamfanin zai kwashe shinkafar baki daya ya kuma basu su kuɗin su cikin kalilan lokaci waɗanda na zanta da su sun shaida min cewa tun bara kamfanin ya karbi shinkafansu na kuɗi da suka haura miliyan arba'in kuma har yanzu ba amo ba kururuwa sunana musa aliyu ibrahim daga shimankar shandan local government mun kai shekara kusan ashirin muna wannan harka wato akwai kamfani mai suna national seat ita ne take formally mana harka da su na gwamnatin tarayya national seat to bayan nan sai gwamnati tarayya ta ce national seat za ta ba ma kamfani su karba iri a wajen mutane kuma su supply ma federal government to ana nan dai su federal government sun ce kamfani ta nemi kuɗi da ba wa manoma su kamfani ba su da wannan kuɗi sai su kan zo direct su karba kayan su bara eh, su a amurin manoma bara su ba mu wannan kuɗin ba sai sun je sun supply ma federal government in federal government ta biya su sa'annan su zo su biya mu tun lokacin da suka karba wannan kayan namu mu mun bukace su in nan su zo su mana bayani ga abin da yake tafiya to ba wa'yansunsu da suka zo sunana diga dongjab shugaban matasa na shimankar shekaran da ya wuce sun kwashi kayan nan a watan daya sun tafi kenan su kara dawowa ba to mu kwa mun zo na mun zo na mun yi hakuri abin ya kai mu kamar turi ne ta kai bango wallahi wallahi wa'yan sun mu sun mutu zubar kudin nan shi yasa mun ce ba za mu zo na ba in muka zo wurin ku duniya ta san wannan maganan ba za a bace akan mu ba shi yasa kuka muka zo domin mu nuna muku gwamnati kuma ta tsaya akan kafanta ta taimaka ma rayuwar mu gonaki mu duka na ciyawa yunwa na nan ni ne noel mai haske daga karamar hukumar shandam ni roka ne nake son yi saboda a gaskiya a gaskiya ba mu iya mu yi noma ba ina son gwamnati don allah da gwamnati da gwamnanmu na plato ya taimaka ya bi mana diddigin wannan abu in dai efcc za ta iya shigan wannan magana ma ta taimake mu wasu manoman shinkafa daga yankin shimankar a karamar hukumar shandam da ke nan jihar plateau ke kokawa gwamnati kan ta agaza musu su samu kuɗinsu. su Mr. Silvanus Sule shi ne mai shiga tsakanin kamfanin Fidol da manoman shinkafar ya shaida mun cewa sun tafka asara. In na je daga kamfanin na kawo iri zan zo raba ma yawanin mu manoma. Ni ma ina yi, an ɗibe kayanin ala a zamanin Goodluck ne. to muka bi kafa ma minista na da na agri aka same shi ya ce ba kudi amma komi na nan handing over to allah ya sa kuma gwamnati nan ta zo ta shiga an sami shi shugaban kasa ma ya ce to a bari in ya zo na za a dube kukanmu shi ya sa muna kira ga ita federal government tun da shike government is a continuation a yi bincika wannan kudin an biya kamfani ne ko ba biya su ba in ma ba biya su ba don allah don annabi a taimake talakokin nan a biya kamfani ne su samu su biya mu don gaskiya mun ci baya sosai to sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin wakilan kamfanin na fidol ya ci tura zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria sarki mai girma Allah mu gyara kan kowa. A gai da Zainab daga jihar platin Najeriya kuma sai jihar da magaran ta ƙasar jamhuriyar Nijar inda jami'ar da magaran ke fuskantar wasu matsaloli masu ɗimbin yawa. Ga tamar abari da wannan rahoto. matsalar da jami'ar da magaran ke fuskanta ya haɗa ma'aikata malamai da su ma ɗaliban kamar yadda farfesa muhammad bazan fare raktar ko kuma jagora na jami'ar ta da magaran ya bayyana a wata haduwar da suka yi da majalisar mashawarta ta da'irar da magaran. Lalle matsalar da sai da zandar take ciki sai kowa sa hannu ba mu kadai ba shugabannin sai ba 'yan sandika su kaɗai ba na inda sai kowa dan jihar da magaran ya sa hannu duk wanda ke kishin wani ya kamata ya sa hannu shine ya samu ka zo mu ga president eh, du conseil regional dan mun san shi lalle wannan eh, university zandar yana kishin ƙwarai da gaske yanzu haka an girka kwamiti da zai kula da samo hanyoyin mafita a bayan tattauna sai an kasa wani kwamiti wanda zai zuwa nyami in yi ta nyami zai gani wanda ya kamata duka fitattu na jihar da makaranta. duka shugabanni da dai zamanto na jihar da magaran ne da wanda ce yana kishin jihar da magaram yana kishin inversa zandar lullu zamu sa da shi don mu kwatanta mishi matsalolin da muke ciki. su ma ɗaliban na jami'ar ta da magaran sun koka game da rashin samun wani alawus ɗinsu ta hanyar fitar da sanarwa. Canga Talimbo mamba ne a kungiyar ɗaliban ta jami'ar da magaran. Eh, mun kawo bakin hakun da za mu iya yi dangance da matsaloli da jami'ar jami'a da magaram take ciki matsaloli wanda mun gani da gangamu da aka kikira su domin a warga jami'a wannan tamu kuma abu ne da ba za mu yarda ba mu ɗalibai. ɗaliban sun ce an nuna musu bambanci yayin da aka fara biyan wasu daga cikin jami'o'i na ƙasar. sanin kowa ne dai an biya jami'ar mun jofin yamai da ta sai da ta agares da ta difa da ta talaberi da ta doso sai aka da mu sanyoyin ware wato jami'ar tawa jami'ar ja da magaram da jami'ar eh, maradi don mu san ba ko miye ne ta wannan gwamnati take ni an yi bara bara an yi bugun kamar ai bugun shamgiya babu wani batu na zo a biya mu sun yi kira ga gwamnati da ta san cewar su fa karatu suka zo ba barci ba. Mu mu zo ba dan mu zo min da barci muna cin abinci. Mu mu zo mu karatu ne. Su dauki matakai na gari domin su biya malaman makarantu su dawo kan aikin su. In an biya malamai mu a biya mu hakokin mu hakki da rata akan gwamnati ta biya mu shine allowance mu a biya bursin mu mutari usman shugaba na majalisar mashawarta ta da'irar jihar da magaran alkawari yayi na kamawa a magance wannan matsala mutane su ƙara yin hakuri su daure ita wannan ta tamu ta ƙara yin cici gaba mu kuma da al'uri ya muna gaba za mu tafi duk mu ga duk wanda ya kamata a gani don saboda wannan matsalolin na jami'ar mu a yi maganin su da gaggawa wannan abu ne wanda ya shahi kowa ya shahi shi da gabgara kuma ya shahi Nijar gaba da kai na ce ma har ya shahi Afirka. Yanzu haka dai jami'ar ta da magaran na fama da ɗimbin matsaloli ya rage ga gwamnati ta duba al'amarin da idan basira. Tamar Abari, muryar Amurka a damagaran jamhuriyar Nijar. Mun A gai da Tamar, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha tara na dare. Gashirinmu na gaba. Ya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙuwanmu Raƙayya Suleiman Ɗanbara, matashiya mai tuƙa jirgin sama. A shirin namu na yau, za ku ji ƙarashin hiranmu da ita, inda na fara yi mata wannan tambayar. To malama Raƙayya a ɗan takaitaccen tarihin rayuwarki da kika bada, ban ji kin ambaci iyali ba, ko yaushe za ki aure? To muna da niyya insha Allah. To ya kike gani yanayin aikin ki da aure za su kasance? A gaskiya aiki na da aure maganan gaskiya sai mutum ya samu miji wanda ya san mahimmancin aikin kamun abin zai zo wa mutum da sauki. Duk da dai kai ma dai ka san a matsayinka na mace? Eh. Duk da dai you choose to be a career woman amma akwai abubuwan da ya kamata a ce ka diba to dole mutum ya diba to in ya samu namiji wanda zai understanding cewa ga yanayin aikinka to za ku iya zama ku yi planning yadda zai kasance mm, ku shirya yadda rayuwarku za ta kasance mm, kowa ya zo mai da sauki tunda abu ne wanda dole sai an taimaka ma juna haka Wane irin ƙwarin gwiwa kika samu ta ɓangaren iyayenki lokacin da kika samu makarantar koyon tuƙin jirgin sama? Hankalinsu bai tashi ba? Gaskiya um, a lokacin da na gaya wa mamana ga halin da ake ciki ga abin course ɗin da suka presenting min a kan karantu, in karanto. Abin ya bata mamaki amma kuma sai cewa ta yi ita dai kawai abin da za ta yi addu'a za ta yi idan hakan shi ne mafi alkhairi a gare ni Allah ya tabbatar. Allah sarki. Mm. Gashi har kin kammala karatun yanzu ma kina aiki. Tabbas da yake shi kuma babana lokacin Allah ya riga da ya bai rasuwa. Allah sarki Allah ya ji eh, kanshi. Amin amin. Mai gidan mamana shi ma ya bani all the necessary support da ya kamata. Allah sarki to yanzu a matsayin ki na mace wani irin kalubale kike fuskanta a wannan irin aikin da kike yi na tuka jirgin sama da da dai na san baki ma kai ga yin aure ba amma na san kila ba za a rasa wasu 'yan matsaloli ba haka eh to matsalolin dai na daya a matsayina na mace na daya na yi nisa da gida ina misin ɗin mutanen gida sosai mm, ina misin ɗin culture na e ina kewan um, al'adunmu na hausawa saboda nan din inda muke gaskiya ya yi nesa da gida kuma akwai kalubale da yawa yawanci idan suka ganka da yake aikin namu akwai uniform mm. kuma wanda ya kasance riga da wando ne to yawancin mutanenmu idan suka gan mutum da shi sai kiga an fara cewa aikin banza mace da wando kaza kaza ko <laughs> ke ce ana cewa da ma aure kika ji da yafi. abin da mutane ke faɗi kenan hmm, wasu kuma ke ji an ce an bata to ko akwai abin da ya taɓa razana ki ko ya baki tsoro a tukin jirgin sama eh to akwai abin da ya taɓa razana ni gaskiya saboda lokacin da nake makaranta eh. akwai training ɗin da muke na dare ana ce mashi night rating wanda za ka iya tuki a dare da daddare kenan to mun je ni da instructor na muna tuki mun tashi daga airport za mu je wani airport so da yake dare ni akwai wata jirgi da take tahowa ita ma daga wani gefe to ni dai na ga wuta yana ta yana ta flashin hakan nan yana tahowa mm. muka ci gaba da tafiya muka ci gaba da tafiya kuma su wancan din su ba su mana magana ba ba su magana ba ballanta na mu ji su mu kuma muna musu magana su yi acknowledging ɗinmu ba muna magana akan frequency gaba ɗaya ba su yi acknowledging cewa su ne suna nan guri kaza ba muka ci gaba da tafiya sai da muka je kusan dab da dab muka ga cewa lallai ga danga danga sunan suna approaching mu dan ne fa Allah ya taimake mu muka realizing cikin lokaci muka yi maza muka kauce musu su ma suka kauce suka yi ɗayan gefen ba dan haka ba da kun yi karo kenan ba dan haka ba da mun yi karo A wace shawara za ki ba al'umman matan Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya? To, ni dai shawaran da zan ba 'yan uwanmu mata da kuma iyayen mu mata. Saboda ko da na ba 'yan uwan nawa mata yara shawara in ba da tallafawan iyayen mata ba, ba da a samu cin nasara ba. Iyayenmu mata taimaka ba lallai ba ne sai kowace ta karanta aviation kuma kowace ta karanta medicine kowa akwai inda ya fi fahimta inda ya fi ganewa inda yarinya ta taso ta nuna interest ɗinta a eh. guri kaza shi take so don Allah a dinga barin su suna yin abin da suke so Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hirar tamu a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Rukayya Suleiman Ɗanbara da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana. murar amurka daga alhaji manuru dan uwa mai allah na jiga local government ina kira da shugaban kasa da tsayin shugabannin kasa da sun ka je suka kaddamar da wa'adin disfile allah ka ba mu alherin da a cikin disfile ubangiji allah kare mu da shirin da a ciki allah ka ba najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali Assalamu alaikum gidan radio america mai farin jini albarka. Ina kira da 'yan majalisar jihar Bauchi waɗanda muka zaɓa dan Allah dan annabi tsaya karo wani yancin magunin gwamnan nan dan Allah dan annabi shi ma gwamnan jihar Bauchi dan Allah da annabi yana faɗan gaskiya abin da yi yau wata uku ba albashi ya da wata ɗaya in Allah da annabi bangaren zai fito da gudun Buhari ya faɗa yana ta Buhari ko ba haka Buhari ya masa ya ce ya ci gaba da aikin alkhairi a mutanen dan Allah dan annabi san ilimin zai ya faɗa saboda in babu duniya in ya magana in yana ganin duniya ne akwai ranar gobe kiyama na da inda mutum ya faɗa abin da ya faɗa ko kuma ya majalisar jihar bauchi gaskiya ba kuma na adalci bai da muka zaɓe ku na zulkifulu ahmed assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon Amerika. mai magana garban dilo muhammad dildan fulani karamar hukumar doro jihar bauchi nigeria ala hakika akwai abun bakin ciki daban takaici da abun kunya wai a ce fulatani da bahaushe su ne suke tashin hankali suna kashe-kashen junan suna jiwa junan su launi a yankin yammacin ƙasar nan wato a lagos a gaskiya wannan abu mun yi imami mun yi bakin cikin faruwan wannan abu amma a gaskiya bai dace ba yadda waɗannan mutane suka aikata mana wannan abu wanda gashi anan arewa ba mu taɓa samun irin wannan matsala ba shi kuma yanzu a kasan nyamure ya ga tuka kasan eh, yarbawa ake samu wani al'amari ubangiji allah ya kawo karshen wani al'amari allah kuma ya kare na gaba ubangiji allah kare rufa mana aiki to madalla kafin mu kai ga shirin mu na karshe bari mu koma ga baba ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. 'yan sandan faransa sun kama wasu mata guda uku wanda ake musu zaton sun yi yunkurin shirya kai hari na saba da wata mota da aka kama a wannan mako dauke da silindan gas guda shida a birnin paris ministan harkokin cikin gidan faransa bernard kasnov ya ce wa'annan mata guda uku masu shekaru daga 19 zuwa 39 mata ne da aka sauya wa ra'ayin aƙida. da suke da niyyar ɗaukar wasu matakai na kawo munanan tashin hankali a ƙasar kama su ya biyo bayan wani bincike ne da aka gudanar akan wata mota da aka kama da silindan gas a kusa da cocin notre dame da ke birnin paris a farko-farkon wannan makon mai motar mahaifin ɗaya daga cikin waɗanda ake musu zarge ne 'yan sandan gane sun ce sun gano wasu wurare da ya kai dubu biyar wanda ke buƙatar kulawa inda idan suna ganin za a yi tashin hankali a zaɓen da za a yi na ranar bakwai ga watan disamban wannan shekaran kuma 'yan sandan sun fara ɗaukar matakai na magance wannan rigimar da ake ganin za su iya tashi a cikin zaɓen kakakin ma'aikatar 'yan sandan ghana sifas ata ya ce rundunar 'yan sanda na da alhaki da ikon da kundin tsarin mulki ya bata na kawo zaman lafiya jama'a kafin mai sallama muna taya alhaji bala kwaifa na birnin keba da iyalansa murnar jikar da suka samu a sanadin haihuwar da yasa aisha ta yi ranar litinin inda ta wuce wanda zai sa a yi shagalin suna ranar litinin nan da kuma ta kasance ranar babbar sallah allah ya raya hawa'u masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman Baba koma Makeri da Salaman Abu da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai an jima. Salamu alaikum.